dam da kuɗi. Tsakanin dam da kuɗi. Ka tsakanin dam adam gani. Tsakanin dam Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Barikin da ka tsakanin ɗan adam gano. Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya leƙa ne yankin Neja Delta a tarayyar Najeriya, inda ya duba yadda wasu kamfanoni da ƙananan 'yan kasuwa ke ficewa daga jihar Cross River sakamakon haraji da ya wuce kima, wasu lokuta ma ba bisa ka'ida ba. Kuma ba ka hanawa sai kana da kuɗi. Madalla. A shekarun baya dai ana iya cewa jihar Kurosi ba na da kamfanoni da dama waɗanda ke gudanar da harkokin kasuwancinsu. Amma saboda haraji mara kima ya sa da dama suka fice a jihar. Wakilinmu a yankin Niger Delta Murtala Adamu Ibrahim ya zanta da wasu daga cikin 'yan kasuwa da abin ya shafa ga kuma abin da abubakar bashir salihu tsohon ma'aikacin kamfanin arab construction wanda sanadiyar kakaba musu haraji ya sa suka fice daga jihar zuwa waɗannan lokuta ne don wannan bayani da shi gwamna ayade ya yi da mataki da ya ɗauka ina ganin yanzu zai kai shekara wajen uku kenan nan baya wanda yake lallai ya gano abubuwa kuma ya gano illan hakan an samu matsaloli kamfanin din da yawa to duk da irin cikin waɗannan lokutan ne shi ma wannan kamfanin ya ƙaurace ya koma can wato a yankunan inyamurai din da abuja da sauransu to kamar lokacin da kamfanin yake a nan kamar haraji a shekara nawa kuke biya wanda ya zama to halattaccen haraji ne ake biya a kiyastawa yana kaiwa wajen miliyan tamanin da wani abu a zuwa yanzu a lokacin da wani harajin ya sa kamfani ya bar aiki a nan kamar harajin ya haura sama ga nawa misali kamfani yana biyan irin miliyan tamanin a shekara an zo an kara masa ban da wasu abubuwa na gurin zama da sauransu an zo an kara masa zuwa miliyan 200 da wani abu ana bukata da gare shi to kaga shi kuma harka ne duka da ake harka ne na kasuwanci alal misali wanda yake me ka samu me ka fitar me ka samu ba wai ka dinga fitar da abin da ba zai shigo ba. Ana janye huda saboda kuɗi. Shirin kasuwa a kai miki dole ya zanta da ya haya ladan wani karamin ɗan kasuwa wanda ya koka cewa harajin da ake karɓa a hannunsu a wata ɗaya ya kai naira dubu goma sha takwas wanda ko su da ke kasuwancin ba sa tara wannan adadin a wata. gaskiya harajin da ake karɓa mu na yawa saboda a kullun safiya ina kashe 450 a wata in ka buga lissafi fa kusan 18,500 ko zuwa 19 kaga abun ya yawa tunda kasuwancin da kake to kai nawa kake fuskanta a rana an karɓa ma 450 in kana saving ɗin wannan kudin akan kafa ka gani kai ma wallahi wani abu zaka aje sosai eh, wani irin mutane ne suke zuwa karɓar hajji a wajen naku to wallahi mutanen nan ga nan dai yanayin su ma wasu yara ne haka matasa ba su da kaman hankali haka dai kamar sun yi shaye-shaye ma ake turo su in suka zo ko je karawo fa ba za su yadda ba ko su ɗauka ma sana'a kai kokarin dukan kama suke me kuke so gwamnati taimako akan wannan matsala ta karbar haraji ha gaskiya in dai gwamnati ta san da wannan muna neman ɗauki a sauƙaƙe mana ko da ɗari ya dawo don a da naira ashirin muke biya a kasuwan nan shekara bakwai da suka wuce. Haka zalika abokin aiki na ya tattauna da Mr. John Charles Tanko wani ɗan kasuwa da ya koka kan yadda wasu jama'ai da ba na hukuma ba ke matsa musu lamba kan karɓar harajin. talking about taxation in Cross River State, that has um, been one of the major. Batun haraji a wannan jihar Cross Rivers na daga cikin manyan kalubalen da muke fuskanta shekaru da um, dama. Hakan yasa kasuwanci na da matukar wuya a nan, saboda harajin ya wuce um, kima, kuma akwai karɓar haraji ba bisa ƙa'ida ba. Za ka ga tarin jami'ai da ba iya tantance sai hancin halaccin masu karbar haraji ne, suna sanya rigunan jami'ai, suna damun mutane, kuma dole a biya su kuɗi. Akwai wani lokaci da wani ya zo wajen kasuwancin mu karɓar haraji daga Kalaba, wanda ba ma a ƙarƙashin mulkin ƙaramar hukumar Kalaba ta kudu ba ne, ba su ma iya karatu da rubutu ba, ba su san komai kan haraji ba, kuma gwamnati ta kasa komai a kai, abin takaici ne. Ana janye harka saboda kuɗi. Shirin kasuwa a kai miki dole ya tattauna da Shaban Abdullahi mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kan koya yake kallon wannan haraji da ake tatsa daga hannun 'yan kasuwa a jihar Cross River. A to a gaskiya shi dai wannan haraji da ake karba ya gurgunta kasuwanci a jihar Cross River da ƙarfi kuwa saboda a yanzu idan ka duba yawancin mutanen da suka zo nan suka kafa kasuwanci saboda ƙarfin harajin ya kure su saboda haka yanzu ita jihar tana cikin matsala ya kamata shi gwamna ya duba ya gani menene ke koran mutanen nan haraji ya yawa mutum zai zo dan kafa dan kasuwa don ya ɗiba yara su yi mar aiki saboda haraji ya yawa sai ya tashi yanzu idan ka duba jihar mu eh, akwai bom ta jejiya ta fi cross river ci gaba saboda menene sun ba su daman kafa kasuwanci harajin ba wani harajin suke karba ba amma nan kowa ya zo shi a kafa haraji kowa ya zo ya kafa kuma mai tsanani shi yake kore su saboda haka yanzu cross river tana cikin wani eh, yanayi na rashin kasuwanci da duk manyan 'yan kasuwa sun fita abin su saboda haraji. rashin girma saboda kuɗi. To ko aina matsalar take kuma suwa ke goyon bayan masu karɓar harajin ta haramcacciyar hanya ga mai sharhin namu Shaban Abdullahi. Eh, waɗannan mutane da suke shigo kasuwa suke takura mai 'yan kasuwa na farko sun samu ɗaurin gindin 'yan siyasa daga local government za su shigo in suka ce ka biya kaza ba ka biya ba a ci maka mutunci a watsar da kayanka kuma a biya ka biya to shi sa mutane suka ga cewa maimakon su ringa asara ga su ringa biyan su a zauna lafiya amma har yanzu tsakanin local government da state sun kisi komai kai sun kyale yan iska suna abin da suka gana ma a gari idan an ce to wayannan mutanen za su ci gaba da cin karar babu baka ya kake kallon yanayin jihar ɗin za ta kasance a to a gaskiya dai idan aka kyale mutane suka ci gaba to a gaskiya mafi yawanci yan kasuwa a shirye suke za su koma wata jiha da za su sama saukin irin waɗannan abubuwan don a gaskiya tsawala anan ya yawa ba a san yadda ka samu kayan nan ba bayan ga eh, expenses da ka rinka yi akan hanya ma'aikata ka biya nan ka biya can ka biya can ka shigo cikin gari kuma yan iska sun zo sun tare motan ba za ka sauke kayan a shagon ka ba ma wai sai ka biya su offloading duk waɗannan abubuwan tsawala ne to shi yanzu yan kasuwan ma wasu da yawa sun daina shigowa cross river su zo su yi wani cinikayya kamar da muka saba da nan jihar cross river a nan ne ake kukan karban haraji wanda za ga bangaren abinci ma farashin shi ya bambanta da sauran su jihohi a nan kudancin najeriya a kana ganin wannan abun dama ya riga zumanto su gwamnati ba ta duba da halin da talaka suke ciki ne a hakikanin gaskiya ita gwamnati ba ta duba halin da talaka suke ciki saboda yanzu idan ka duba ka ɗauko kayan abinci daga arewa duk direban da kake ma jihar ba za ka zo in ma ya yadda zai zo sai ya kara maka kuɗi saboda yana shigowa duk wani karamar hukumar da zai wuce sai ya samu iska sun kafa shinge sai ya ba su nasu sannan ga ma'ai ga 'yan sanda ga sojoji ga road safety ga vio duk a cross river a cikin local government ka samu waɗannan to idan baka samu ba ka wannan kuɗin hanyar ba ina ka samu kuɗin kasha to zan suke biya dole kaya tsada a nan cross river shi sa kaga tsadan kayan abinci anan yafi kowace jiha tsada a nan cross river ido kuɗi. wata hudda sai kuɗi. A shekarar ta gabata gwamnan jihar Cross River Farfesa Ben Ayade ya kafa hukuma da za ta kula tare da sa ido akan masu karɓar haraji ta haramtacciyar hanya. Ko akwai wani sauyi da aka gani? Shaban Abdullahi ya yi tsokaci a kai. A gaskiya gwamna ya yi wannan bayani goma ji daɗi. To amma inda ya samu rauni ya kamata ya kafa waɗansu kuma wanda ya suna suna duba wannan abin da ya hana ya hannu ko bai hannu ba. To babu saboda haka da sun da suka ga babu wannan kwamitin zai zuwa ta duba ko suna ba sa yi sai suka yi amfani da wannan daman sai su zo su same ka kaza za ka biya in baka biya ba a kwashi kayan a duke ka ka gani to sai mutane suka ce a to maimakon kai asara gara ka rage su a zauna huta kuma idan ka kai kara wurin yan sanda manyan yan siyasa suka daure ma yaran gindi duk yaran su ne to kaga rayuwa tana cikin hatsari shi yasa idan suka zo ba su abin da suke so kawai don a zauna lafiya idan za a yi mar magana ya ga cewa wannan hukumar da ya kafa ba ta aikin ta yadda kamata duk masu kananan sana'o'i su aka fi takurawa haraji to ba inda za su kai kara saboda ya kamata ya koma wannan hukuma ya ce su shiga su su kama report hukuman da ya kama wani aiki suka yi wani ci gaba aka samu wani matsaloli suke samu dan ya shi to ba haka ba dan ku tausa ku saboda yara ku saboda kuɗi. To masu sauraro da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Arafai, musamman wakilinmu na yankin Niger Delta Murtala Adamu Ibrahim da kuma mu Ibrahim Tukur Kefi, Ahmad Abba ke mana fatan alheri. A huta lafiya.